يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد malamai da yan uwa ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan yammaci na alhamis uku ga watan muharram hijira 1448 sabuwar shekara kenan ta musulunci bayan mun fito tsohuwar shekara wadda ta wuce ta 1447 zuwa ta 1448 alherin da ke ciki allah ya nuna mana kuma ya ba mu shi sharrin da ke ciki allah sun kuɗe mana shi baki ɗaya wannan rana ta yi daidai da goma sha takwas ga watan yuni miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna masallacin cibiyar dare da awa ne da ke bisa titin kaduna a unguwar gwiwa locust da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sunan abi dawud da rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul adab wato littafi ne ko kuma babubuka ne masu magana a kan kyawawan ladubba waɗanda za a yi koyi da su da kuma miyagun ɗabi'u da suka wajaba a nisace su za mu tashi babu layu ƙalu khabusat nafsi bismillah wasalatu wassalamu ala rasulillah قال المصنف عليه رحمة من الله تعالى باب لا يقال حبثت نفسي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي وليقل لقفت نفسي حدثنا قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقولن أحدكم جاشت نفسي ولكن, ولكن ليقول لقست نفسي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن خذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان باب لا يقال خبثت نفسي wannan babi na magana ne akan irin kalamai da kuma lafuzza da ya kamata a yi amfani da su a lokacin da mutum ke cikin damuwa waɗanda irin lafuzza ya kamata ya amfani da su abu dawud suleiman ibn al-ash'as as-sijizi rahimahullah ya ce haddasa na ahmad ibn salih ahmad ibn salih thiqatun ne bukhari ya rawaito hadisansa da abu dawud da kuma tirmidhi a cikin shama'ilul muhammadiyya qala hadathna Ibn wahab Abdullahi ibn wahab al-masri thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa qala akhbarani yunus shine ibn yazid al-aili shi ma al-masri kutubu sita sun rawaito hadisansa kuma thiqatun ne an ibn shihab muhammad ibn muslim um, shi ma siƙatun ne hujja kutubu sita da sun ruwaito hadisansa ana bi umama ibn sahal ibn hunay shi ma kutubu sita sun ruwaito hadisansa kuma siƙatun ne an abihi ya so ga mahaifinsa shi ne sahal ibn hunay radiyallahu anhu ƙala. ƙala, rasulullah anna rasulullah sallallahu alaihi sallam, ƙala. cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqulanna ahadukum kada ɗayan ku ya kuskura ya ce khabusat nafsi raina ya tsaci walakin sai dai ce laqisat nafsi wato raina ya takura ko zuciyata na cikin takura ko zuciyata na cikin damuwa to haka nan ya kamata amma kada ya amfani da lafazin ɓacin rai to haddathna Musa bin Isma'il Abu Salama tabu zaki siƙatun ne kutubu sita surwatu hadisansa qala Hamad shi ne Ibn Salama shi ma siƙatun ne Bukhari ya rawaito hadisinsa ta'liqan sai Muslim da sabu sunan an Hisham ibn Urwa shi ma siƙatun ne kutubu sita surwatu hadisansa an abihi urwatu ibn zubair kenan shi ma siqatun ne ɗaya daga cikin fuqaha'ul madina as-sab'a kutubu sita da surwatu hadisansa an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha an nabi sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqulanna ahadukum jashat nafsi kada dayan eh, daga cikin ku yace raina na cikin tafasa ko zuciyata na tafasa alja'ash kenan shine tafasa da kuma zabura walakin sai da yake laqisat nafsi sai da zuciyata na cikin takura ko kuma zuciyata na cikin damuwa aya ala ayi hal <clears throat> lafazi ko hadisi na farko inda yake la yaqulanna adu wal la yaqulanna adukum khabasat wal yaqul laqisat Eh, latusat nafsi nan kuma sai ce la yaqulanna adukum jashat jashat aljash eh, aljashu akan ba zuciya ma'anan ja'ash ta saboda haka duna komawa ga zuciya ce da ɓacin rai da kuma abin nan ɓacin zuciya don abu guda ne saboda haka lokacin da mutum ke cikin ɓacin rai to lafazin da ya kamata ya amfani da shi shine damuwa wato ina cikin damuwa ina cikin rashin jin daɗi amma kada ya ce ina cikin ɓacin rai don ya faɗi haka nan to abin ya yi muni ya muna na ladabi walakin sai da yake daƙisar satnafsi wato zuciyata na cikin damuwa sai haddasa na abul walid shine Suleiman ibn Da'ud al-Tayalisi kima thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisan sa qala hadathna Shu'ba shine ibn Hajjaj al-Ataqi Abu Bisam kima thiqatun ne Amirul Mu'minin fil kutubu sita sun rawaito hadisan sa an Mansur shine ibn al-Mu'tamir kima thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisan an Abdullah ibn Yasar kima thiqatun ne Abu Dawud da Nasa'i ne suka rawaito hadisan an huzaifa shine ibn al-yaman radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ce la taqulu ma sha Allah wa sha'a fulan kada ku ce in Allah da suka so haɗe su a wuri ɗaya to mummunan ladabi ne a ce Allah da wani bukatan ga ta biya ba don Allah da wani ba da yau barayi sun yi sata gida kaza ko ba don Allah da karin wani ba ko ba don Allah da mai gadin gaba da dai makamantansu a haɗe Allah da wani ga yin hukunci an daidaita wannan kenan da aka haɗe da Allah a wurin martaba da kuma wurin kariya da kuma wurin cewa duk aikinsu guda saboda haka sun haɗa ƙarfi da ƙarfe ne suka sa bukata kaza ta biya ko kuma suka hana abu kaza faruwa to haka nan ɗin na cikin eh, abin nan eh, rashin kyawun ladabi eh <clears throat> kamar yadda hausawa ke cewa eh, don Allah da annabi Allah da annabi haɗe Allah da annabi a wuri ɗaya a to gurgu abin nan eh, gibi ne ga tauhidi matsayin Allah daban matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam daban saboda haka ba a haɗe a bani don Allah da annabi la a bani ne don Allah hmm. in ana iya ƙara annabi sai da an ce sa'an nan da alfarma annabi sai an zo da sa'an nan a nuna cewa suna da bambanci kada haɗe su wuri ɗaya hmm. walakin sai dai kulu ku ce ma sha Allahu in Allah ya so sun sha a fulan sannan uwa ne shi ku ya ga dama a bambanta su da Allah son eh, Allah ne abin zai faru idan abin ya tashi faruwa shi kowa ne na sai ce to ku tena ba ku dama ko kuma a'a na hana sai in ya kasance abin ya ya ƙi cinyewa ko bai so ba sai a je a yi wannan abin tunda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya so faruwar wannan abin da kowa ne shi ma ce ya ba dama a ce a yi ko kuma ce a'a shi ya hana bai bada da dama ba amma dai an yi ƙarfi shi tunda Allah ya riga ya so faruwar abin saboda haka wajibi ne mu bambanta a lokacin da wani abu ya faru eh, ko kuma a lokacin da aka hana faruwan wani abu Allah subhanahu wata'ala komai ga hannu na yake kuma ta sha'una illa an yasha Allah duk abin da za ku ba da dama a ce a yi to Allah subhanahu wata'ala ya riga ya ba da daman faruwan wannan abin zai faru amma kuma ba cewa Allah da wani sai dai a ce Allah sa'an nan da wani hmm. da ifu da baiwar Allah sa'an nan da taimakon wani hmm. ba cewa Allah da taimakon wani da ɗin nan mahaɗi to wannan ake so a canza a zo da summa in aka zo da summa to na an rarrabe su nan. wannan ladabin da annabi sallallahu alaihi wasallam karantar da mu kenan a wurin eh, magana idan abu ya hada Allah subhanahu wata'ala da wani eh, Allah subhanahu wata'ala na cewa inna Allah wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humr al ahliya inna Allah wa rasulahu yanhayanikum Allah da manzonai ba ce suna ba sai ce yana yanhayanikum in abin nan eh, ce suna hana suna hana ku kenan saboda mai manzo sallallahu alaihi wasallam sakon Allah ne yake isarwa kai ba ka san sakon Allah ba sai ta harshen manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka Allah subhanahu wataala ya nuna maka e. wannan kana da daman ka faɗi hakan saboda haka ya zo a cikin alqur'ani hakan ya bidan hadis kamar yadda ya zo a cikin hadis don ne eh, man yasu'i rasula faqad ata Allah da zaran kawa manzo biyayya to kawa Allah biyayya amma mutum na iya ce shi ya kiwa manzo biyayya amma kuma ya dawo ce shi yana wa Allah biyayya kamar qur'aniyun to duk waɗanda ke haka nan to babu biyayya su gaba ɗaya amma da zaran ka ce eh ni ka na rike manzo Allah shi ni kawa biyayya to wannan din zai lizumta ka kawa biyayya ga Allah Mato ka yarda da sunna to lazim ne ma ka riga ka yarda da Qur'an amma ba dole ne ka yarda da Qur'an a ce ka yarda da sunna ba don ga sunan muna tare da su sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam inda yake salasun man kunna fihi faqad bari'a ko faqad tami'a zaqa ta'am al-iman zaqa ta'am al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma duk wanda ya zan Allah da annabi ne su ne mafi soyuwa gare shi mimma huma fiye da wasu ga waɗanda ba su ba to lalle ya ɗanɗani a ya ɗanɗani zaƙin imani sannan kuma ya so mutum bai so shi ba face sai don Allah sannan kuma ya kyamaci komawa a cikin kafirci kamar yadda yake kyamata a jefa shi a cikin wuta to nan ma sai aka haɗe domiri ɗin an ya kuna Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma ya kasance Allah da manzonsa su ne mafi soyuwa gare shi mimma siwahuma fiye da wasunsu wannan ma duk gaba ɗaya na dawowa ga abu guda ne shine bai san Allah ba face sai ta hanyar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka har yanzu da wancan hadisin an annallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumul humr al ahliya aka game domiran su guda biyu to amma da aka zo wurin khutba da mai khutba ce wa man yati Allah wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima faqad ghawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce bi isal khatibu anta bi isal khatibu anta wanda yawa Allah da manzonsa biyayya to ya shirya wannan Allah ya gami wannan dabiri cikin alqur'ani mai yatsi rasula faqad ata Allah saboda haka wanda yawa Allah da manzo biyayya ya shirya amma in dai Allah kada yawa biyayya a to bai shirya ba in kuwa manzo yawa biyayya to lazim ne biyayya Allah na cikin biyayyan manzo sallallahu alaihi wasallam din nan da yayi to saboda haka nan ana iya hada damiran amma sai da ce wa man ma wanda kuma ya saba musu ya game damiran su to nan ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya zarge shi ya saba ma Allah da manzon Allah saboda haka a nan kamar yadda malamai suke cewa e tafsil bambanci ake so wurin kudu ba a wurin kudu ba komai ana so a faɗi shi ne dalla dalla dalla dalla amma in ba haka ba da ɗa'an da kuma saƙon duk gaba ɗaya ka saba ma manzo Allah to ka saba ma Allah ne ka saba ma Allah kuma ka saɓa ma manzo Allah Saba duk da haka wurin da'a aka yadda ka haɗe su da eh, abin nan zamiransu amma wurin sabo ba yadda ka haɗe zamiransu ba sai ya ji a ce wa man ya laha sannan kuma sun ba wa ya fi rasulahu faƙar gawa to saboda haka mai hattara amma yawanci bahaushe idan za ka wa wani gyara sai ya ga cewa to ai dama shi ba yana nufin wai Allah da manzo Allah matsayinsu guda ba ne in ka ce don Allah da annabi don Allah da annabi a'a don Allah sa'annan da annabi da yawa ko surare wurin bayani ma dangane da addini sai ga cewa ana haɗe su da baiwar Allah da wani wannan shiri namu yakan kama da taimakon Allah da wani wannan shiri yakan kama ta babban kuskure ne da taimakon Allah sa'an nan da gudunmuwan wani a sa sa'an nan da lokacin tauhidi ya fito daidai da daidai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son karantar da mu kenan daga nan sai babu قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن سفيان ابن سعيد قال حدثني عبد العزيز ابن رفيع عن تميم الطائي عن أدي بن حاتم أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطيع الله ورسوله فقد رشده ومن يأصهما فقال قوم أو قال اذهب فبئس فبئس الخطيب أنت نعم. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الخذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح الرجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فأثرت دابة فقلت تائس الشيطان فقال لا تقل تائس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب باب أبو داود يقول لو أن بابي باتارد الترجمة با وأن ينون شبا وأن باب دا باب دا يقباتا دو أبو قداو سكي كرن ترواه ya ce haddasa musaddad shine ibn musarhad kutubu sita sur wata hadisan saban da muslim da ibn majah kuma thiqatul ne sabtu qala haddasa yahya shine ibn sa'id al-qattan kima thiqatul ne hujja kutubu sita sur wata hadisan sa al sufyan ibn sa'id shine as-sauri kima kutubu sita sur wata hadisan sa amirul mu'minin fil hadith قال حدثني عبد العزيز ابن رفيق shi ma siqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa an tamim ne ibn tarafata at-ta'i shi ma siqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa banda a tirmidhi ana adi ibn hatim shi ma siqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa anna khatiban wani mai huduba khadaba inda nabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi jawabi kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ta man yuti illaha wa rasula duk wanda yawa eh, Allah da manzonsa da'a faqad rashida to lalle ne ya shirya wa man ya'sihima wanda ya saba musu kuwa fa qala sai annabi ce qub tashi da nan aw qala ko ko ce mai izhab fa bisa al khatib anta sir da mai jawabi wani ne mai jawabin kai sir da wannan jawabi naka manzo sallallahu alaihi wasallam bai mai musu ba sai da yace wa man ya'sihima da kamar yadda yace wa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashada yace wa man ya'si illaha wa rasulahu sai zo da shi kuma kamar wannan lafazin daidai wannan lafazin amma sai ce wa man ya'sihima ya hade abin nan damiransu to nan ne malamai suka ce zargin yake inda hade abin nan damiransu da yayi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwace shi a wannan wurin eh, sannan haddathana wahab ibn baqiya wahab ibn baqiya thiqatun ne muslim abu dawud da nasa'i suka rawaito hadisansa an khalid yana ce yani ibn abdullah khalid ibn abdullah shi ma thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa an khalid eh, yani al-hazza khalid ibn mahran kenan al-hazza shi kutubu sita sun ruwaito hadisansa an abi tamima sunansa barif ibn mujalid barif ibn mujalid thiqatun ne bukhari ya ruwaito hadisansa da ashabu sunan al-arba'a an abul malih shine amir ibn usama shi ma kutubu sita sun hadisansa an ya su wannan hadisi ne ga wani mutum wannan wani mutum din sahabi ne cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka rashin sanin ko wane ne ba zai cutar da isnadin hadisin ba qala ya ce kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina goye bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bisa dabba fa asarat dabbatuhu sai dabba sa ta tuntube fa qultu sai ni na ce ta'ifa shaifanu tir da shaidan ya ce shaidan ya halaka har sai da ya sa dabban manzo sallallahu alaihi wasallam ta tuntube kafa kala sai annabi ya ce la ta isa shaifanu kada ka ce shaidan ya halaka fa innaka idza qulta zalika idan ka faɗi haka ta'azama to zai ga cewa me yana da girma har ya kai ya samu ikon sa dabba ce tuntuɗe hatta ya kuna misalin bai zai yana da girma ya ta girma har ya kai girmansa ya kai kamar babban gida ya ga cewa yana da daraja mutane sun san darajar shi sun san matsayin shi yana sa abu ya faru kuma ya hana faruwan abu wa yaqulu sai ce bi quwwati wato da ƙarhi na wannan abin ya faru walakin sai da qul ce bismillah wani abu ya faru wanda ba mai daɗi ba ba abin da aka so ba to ce bismillah wato wannan abin da suna Allah ne wannan abin ya faru fa innaka idza qulta zalik idan ka faɗi haka ta tasagara shedan zai kaskanta ya ta komawa kaskantacce kaskantacce ta ya kuna misla zubab har ya koma a waƙuji ya ga cewa ya kaskanta irin girman da mutane ke gani na shi na faruwar mummuna abu su jingina gare shi to yau gaji sun zo sun ɗauke wannan abin gare shi sun mayar ma'alla gare bai da daraja ke na aurensu to saboda haka faruwar komi daga Allah ne sai dai ladabi ne inda nan ibrahim ya ce wa iza marib to fa huwa yasin amma bai ce wa iza amradani shaytan ko amradani allah ba bai ce idan ke ya sa ne min rashin lafiya ba don ba aikin ba bane aikin allah ne duk da aikin allah ne kuma ba a jinginawa gare shi kai tsaye a ce allah ya sa min rashin lafiya ya aiko min rashin lafiya eh haka ne amma dai min babin adab sai ka ce na kamu da rashin lahiya shi kenan an wuce wurin wurin mantuwa ne Allah subhanahu wata'ala ce to jingina mace dan wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura طيب قال حدثنا القعنبي عن مالك حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعت وقال موسى إذا قال الرجل حلك الناس وهو أهلكهم قال أبو داود قال مالك إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعني في أمر دينهم فلا أرى به بأسا وإذا قال ذلك أجبا بنفسه وتساغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه حدثنا القانبي هنا عبد الله بن مسلمة ابن القانب القانبي كتب الستة سورته حديثا وكما ثقة ورن ba su سبا hadisansa ba ko wanda bai rawaito ba shine ibn majah shi kaɗai ne bai شين ابن أنس إمام دار الهجرة ها وحدثنا موسى بن إسماعيل شين موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي كما ثقة لكتب ستة سروة حدثنسة قال حدثنا حماد شين ابن سلمة ابن دينار كما ثقة لبخاري يروي حدثنسة تعليقا في مسلم لأصحاب السنن الأربعة عن سهيل ابن أبي صالح suhail ibn abi salih saduqun ne a wurin malamai amma duk da haka kutubu sita sun rawaito hadisansa an abihi mahaifinsa abu salih zakwan as-samman to shi thiqatun ne kutubu sita duk sun rawaito hadisansa an abi hurairah abdurrahman ibn sakhar ad-dawsi radiyallahu anhu qala abu hurairah ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا سمعت إذا سمعت وقال موسى إذا قال الرجل ما لما أبو داود سوبيوني عبد الله بن مسلمة القعنبي ما لم ينفر كوتينا ما لم ينبي موسى بن إسماعيل طيب saboda haka lokacin da abu hurare ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fi qanabi sai ce iza sami'ita ko eh, wa ƙala musa shi ko malami abu da da nabi musa bin isma'il sai ce mai iza qala rajulu halakan nasu? saboda ka shi qanabi iza sami'ta ar-rajula ya halaka halakan nasu? idan ka ji mutum na cewa duk mutane sun halaka shi kuwa musa min ismail ya ce iza qala rajulu halakan nasu idan wani ya ce wani mutum ya ce mutane so halaka ayo duk mutane halakakki ne to fa huwa ahlakuhum shi ya hisu duk halaka shi da ya gane cewa duk mutane sun halaka babu wanda ya gane sai shi a to kenan shi ya halakakki don mutane duk gaba ɗaya ba su taruwa su za halakakke sai guda ɗai daga cikinsu wanda shi ne zai kila ba halakakke ne ƙala abu dawud abu dawud suleiman ibn ash'af as-sajistani al-musannif kenan yace ƙala malik ga ta'alikin da imamu malik yayi game da wannan jumlat idza kala rajalu, rajulu halaka an-nas fa huwa ahlakuhum malik sai ya ce idza qala zalika ta lima yara nasi idan mutum ya faɗi wannan maganar ce saboda damuwa da baƙin ciki ga abin da yake gani ga mutane ya fi amri na sassanci game da al'amarin addininsu ya sa abin ya ɓata mai rai har yi wannan kalamin to fala ara bihi ba asan imam malik ya ce to ban ga cewa akwai laifi ga wannan maganar da yi ba amma wa idza qala zalika ujuban bi nafsihi idan ku yayi wannan magana ne saboda kamba makainai ya ga cewa halin da ake ciki yau duk gaba ɗaya shi ya kere ma kowa wurin gyara da kyawawan halaye da ɗabi'u da sauransu wata saburan linnas kuma yana ƙanƙantar da mutane to fahuwal makuru wannan shine haramun allazi nuhiya anhu wanda aka hana da gari da saboda haka ya danganta da niyyar mutum wurin furta wannan lafazin ya ce ayyo mutane sun lalace saboda mai ya faɗi wannan maganar saboda irin tauye haƙƙi da ya ga ana ta yi mai haƙƙi a tauye mai da sauran makamantansu ba mai tsayawa kuma yin magana ya kwatar mai haƙƙi haƙƙinsa to wannan abin ya ba shi takaici har ce yanzu mutane sun lalace amma ya zo yana gani shi kaɗai ne gyararre in ana neman gyara in ba ta kai ne aka biyo ba ba za a samu ba a to a wannan lokacin an hana irin wannan kalami wannan haramun ne yayi a wannan lokacin ya fada cikin qaulin rasul sallallahu alaihi wasallam idza qala rajul halaka an-nas fa huwa ahlakuhum باب في صلاة العتمة باب في صلاة العتمة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها الإشاء ولكنهم يأتمون بالإبل باب في صلاة الأتمة وأنا بابنا ما كان يعني أكن صلى أتمة صلى isha'i أبو داود يتحدثنا عثمان ابن أبي شيبة Uthman ibn Abi Shayba thiqatun ne dan uwa Abubakar ibn Abi Shayba kutubu sita sun rawaito hadisansa amma banda Tirmidhi da Nasa'i Tirmidhi cikin Shama'il Muhammadiyya ya rawaito hadisansa ba cikin Sunan ba amma shi Nasa'i gaba ɗaya bai rawaito hadisansa a kowane littafi ba ba wa kuma don kyaman riwaya gare shi ba sai dai bai samu hadisinsa ba bane قال حدثنا سفيان شن ابن عيينة الهلالي المكي كما ثقة ندو كتب ستة سروة حدثنسا عن ابن أبي لبيد شن عبد الله ابن أبي لبيد كما ثقة ندو ستة سروة حدثنسا بند الترمذي عن أبي سلمة أبو سلمة ابن عبد الرحمن ɗaya daga cikin fuka ha'ul madina asaba almukhtalafu fihim kima thiqatin ne kutubu sita da suratu hadisansa qala sami'tu ibn umar yace naji abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taghlibannakum al-a'rab kada qawyawa to rinjayeku alasmi salatikum akan sunan sallakku su rinjaye ku su canza muku sunan sallah da ƙarfi da yaji ga sunan da Allah ya wa sallah amma su zo da wani lakabi wanda zai durmuyar da sunan da Allah ya wa wannan sallar to kar ku yarda da hakan ala ku sani wa innaha ita wannan sallar da suke ce ma al'atama al-isha'u isha'u take Allah ce wa min ba da salatu da isha ko salatu auratin lakum saboda haka isha Allah ambaci wannan sallar ba atama ba to saboda me su suka ce mata atama walakin walakinnahum sai dai su ƙauyawa ya fi muna suna jinkirta wannan sallar ne bil ibili a sanadiyar tatsan nonon da suka wa raƙumman saboda haka sai sun je sun yi tatsan nono sun gama sannan ne za su zo su yi sallar isha'i saboda haka jinkirta sallar isha'in suke al'atama yana nufin jinkiri akwai hadisin anas ibn malik da yace a'atama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isha fi laila a wani dare annabi ya jinkirta sallar isha'i har aka kai rabin dare to saboda haka wannan hani ne na Eh, bai hana a yi amfani da lakabin ba amma da kada lakabin ne zan ya durmu yadda sunan da Allah ya eh, wannan sallar aje a yi lakabin babu laifi don da yake layar liban na kuma saboda haka ba hana waye ba abin da ya hana shine a taglib ɗin. ya za a zo a manta da sunan sallar isha'i ɗin ba a koma atama atama atama atama har wata ran an ɗauko an ce salatul isha an ce wace sallah kuma salatul isha to abin da bai dace ba ke kamar sunan mutum sunanan ibrahim amma lakabi ne korau <laughs> ya fahimta ko shi kenan sai korau ɗin ga ya ɓadda sunan ibrahim da aka yanka rago aka yi mai suna ibrahim ba sunan da allah ya mai kenan ba ya zaɓin mai kenan ibrahim to an zo da lakabi an durmiyar da sunan gaba ɗai ha an zo da ɗaura auren mai suna ne a ce korau a ce a suna na ƙwarai ake so a ce to nan a ce lalabi wasan sunan kenan me an rinjayi mutane kenan ga wannan sunan to saboda haka duk lakabin da za a wa wani abu ko wani mutum ko wata dabba ko wani abu na addini to kada ya zan lakabin da ya durmu yadda suna na asali idan aka yi haka nan an muna na ladabi kyakkyawan ladabi kan ya zamo suna na asali shine farko in ana so a gane ne sai a faɗi lakabin da an faɗi lakabin to shi ke haddasa musaddad قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مسأر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قال قال رجل قال مسأر أراه من جز من خذاءة ليتني ليتني صليت فاسترحت فكأنهم آبوا عليه ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها قال حدثنا موسى قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال انطلقت أنا وأبي إلى صحر لنا من الأنصار نعوده فحضرت الصلاة فقال لبعض أهله يا جارية ائتني بوضوء لعلي أصلي فأستريح قال فأنكرنا ذلك عليه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة قال حدثنا هارون بن زيد ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب أحدا إلا إلى الدين حدثنا مسدد شن ابن مسرهد ثقة كتب الستة سورة حديثان سابن مسلم دا ابن ماجه قال حدثنا عيسى بن يونس فيما ثقة كتب الستة سورة حديثان قال حدثنا مسعر ابن كدام فيما ثقة كتب الستة سورة حديثان an amri bin murra shi ma haka nan thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisansa an salim ibn abdulja'ad ja'ad shi ma kutubu sita sun rawaito hadisansa kuma thiqatun ne ƙala ƙala rajulun salim ya ce wani mutum ya ce ƙala mis'ar amma mis'ar ibn kidam ce urahu min khuza'a ina zaton wannan mutumin da ya wannan magana daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam min khuza'a cikin kabilan bani khuza'a yake ga abin da yake laitani sallaiti da dai ma dai nayi sallah fastarahatu sai in huta abin da yake fa ka'annahum abu alaihi zalika waɗanda ke tare da shi sai suka ga cewa kai aiwa wa magana da kai bata dace sallaha kai shi kenan don ka huta kenan sallar kenan ta sha ma kai kenan ta dame ka saboda haka bar kai ma dai shi kenan kai bai bai da ita faqala sai ce to ku saurara ku jiya sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya bilal ya kai bilal aqimi salata kai iqama sallah arihna biha ka hutar da mu biha da ita sallah saboda haka in ce in sallah don in huta ba dai yana ba ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a duk lokacin da aka yi magana fahimta na bambanta wani ya fahimci abin saɓanin yadda mai magana ya faɗe ta wani kuma ya fahimce ta daidai yadda mai magana ya faɗe ta to daga nan ne sharhin masu sharhi ke tashi shi abin da yake nufi ba wa sallar ta dame ta sha mai kai ta tsangwame shi saboda ka bari yayi ya huta shi kenan ya kubuta daga sallan ba yana nuna tun da sallar wajiba ce a kai ne saboda ka bai tashi shi ta in ya so je samu wuri ya zauna ya huta shi kenan ya dauke nauyi bisa gare shi to duk wanda ya dauke nauyi bisa gare shi kuwa to lokacin ne yake jin daɗin ma ya je ya huta amma ina hutu da kaya bisa kai hutun jaki ai ba hutu ba ne saboda haka shi abin da yake nufi kenan amma sai sun suka fahimci saɓani haka nan wato yana nufi sallar ta sha mai kai saboda haka baje ma je ya kawai dai in ya so ya huta ko da ba wa zama za shi ya huta ba a'a ya dai ba shetan dai kawai shi kenan babu wanda zai ce mai kuma wani kayi sallah su yadda suka fahimta kenan shi ne shi kuma ce to ai ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam miki. ya bilal ta ce kai iqama ka hutar da mu da sallah wato mu yi sallah sannan mu nemi wurin hutawa abin da shi ma ya fahimci wannan hadisin kenan amma hakika ne shi manzo sallallahu alaihi wasallam arihina biha wato yin sallan ma nan ciki ne yake ganin kamar cewa ma nan ne hutun yake cikin zalla in wani aiki kake yi wanda ka gaji kana son ka dan huta ya je to barin je yin nafila raka a Hutawa hutawan hake nan cikin nafila da a rihina biha abi salati ka hutar da mu da sallan nan da za mu yi mu je mu samu hutu a cikin sallah manufan manzo sallallahu alaihi wasallam kenan to haka ma hadisi na biyu inda ya haddasa Muhammad ibn Kathir shine al-Abadi al-Basri shi ma thiqatun ne kutubu sita sun rawaito hadisan sa qala akhbarna Isra'il shine ibn ibn Yunus ibn Ishaq as-Sabi'i shi ma thiqatun ne كتب الستة سورة حديثانسا قال حدثنا عثمان ابن المغيرة شما ثقة ني بخاري ده مسلم سكر وتو حديثانسا عن سالم ابن عبد الجعد عن داوغ إسناد سالم عن عبد الله ابن محمد ابن الحنفية شما ثقة ني كتب الستة سورة حديثانسا قال عبد الله جيك علي بن أبي طالب محمد ابن الحنفية محمد ابن أبي ابن علي ابن أبي طالب mahaifiyarsa ce cikin kabilar banu hanifa banu hanifa saboda haka don a gane shi kai tsaye sai a ce mai muhammad ibn al-hanafiya da ya dan ba hanafa sai ba jingina shiga mahaifinsa ba in ba haka ba muhammad ibn ali ibn abi talib ne to jikansa abdullahi ya ce in tsalaktu ana wa abi da ni da mahaifina shine muhammad ibn al-hanafiya ya ce mun tahi ila sihirin lana min al cikin ga wasu surikinmu daga cikin banu al-ansar mutanen madina na'uduhu mu je mu dibi lafiyarsa fa salatu sai ga sallah ta zo fa sai kakansu ali ibn abi talib yace li ba'd ahlihi ga wasu daga cikin mutanen gidan ya jariya yace ya ke yarinya i'tuni bi wudu ke kawo min ruwa alwalla la'alli usalli fa asari in zai yi sallah fa asari sai in huta da nauyin da ke bisa kaina qala fa ankarna zalika alai sai muka yi musu saboda me zai ce yayi sallah ya huta kenan sallar ta dame shi kenan fa sai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qum ya bilal fa arhina bis salati ya bilal tashi ka hutar da mu da wannan sallar da ke bisa kanmu wato sallar ga da nauyin da ke bisa kanmu na sallah tashi kai iqama mu yi sallan ka hutar da mu ba sai ka zo ka ce na wako lokacin sallah fa yayi lokacin sallah fa yayi to mu ce mu yi sallah to da haka ba laifi ba ne idan mutum ya ce bari in tashi in sallah don huta wato ɗauke nauyin da ke bisa gare ni duk abin da yake nauyi ne bisa gare ka duk lokacin da baka ɗauke shi ba to ba ka jin natsuwa a zuciyarka amma da zaran ka aikata shi sai ka samu natsuwa duk hutun da za ka yi sai ka je kai ta yi to daga nan haddasa harun ibn zaid ibn abin zarqa harun ibn zaid saduqun ne a wurin malaman hadisi bukhari wai abu dawud da nasa'i suka rawaito hadisansa qala haddathana abi mahaifinsa shine zaid ibn abd zarqa shi ma haka nan saduqun ne abu dawud da nasa'i suka rawaito hadisansa qala haddathana hisham eh, ibn sa'ad hisham ibn sa'ad malamai sun ce saduqun ne lahu awham shi ma bukhari ya rawaito hadisansa amma ta'liqan sai muslim da ashabu sunan an zaid ibn aslam zaid ibn aslam shi ma siqatun ne uh, kutubu sita duk sun rawaito hadisansa an aisha uh, zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha qalat cewa aisha ta ce ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yansibu ahadan ban taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jingina wani ba illa ila dini face sai ga addini wato awa wani jingina wani ga wata sana'a ko kuma wani abin da ya shahara da shi face sai ga addini yace wani muhajiriyun ne wani ko badariyun ne wani ansariyun ne wani kaza ne abin da ya danganci addini to shine zai jingina mutum gare shi yace ala ramma wani an fahimta ko sai um, sai dai wannan hadisin da'ifin ne saboda inqita tsakanin zaid ibn aslam da nana aisha radiyallahu anha malamai sun ce lam yudrikha sai zaid ibn aslam bai riski nana aisha ba eh, aslam <clears throat> shine maula umar ibn al-khattab to shi kan ya riske ta amma shi ɗane zai bai riski na aisha ba saboda ta hadisin da'if ne wallahu a'lamu sai babu muna da lokaci ya isa tau abin da muka karanta daidai Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru kuma a bayani Allah ya yafi mini kuma ya yi cikin zukatan masu saurare wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallar isha'i sallah a huta sallah a huta eh duk yana magana ne akan alfaz lafuzza waɗanda ba su dace a amfani da su ba da kuma waɗanda suka dace a amfani da su maimakon ka ce atama to wannan lafazin bai dace ka ce isha an fahimta ko shi ne su kuma suke ganin cewa maimakon ka ce bai yi sallah a huta to bai dace ba <laughs> an fahimta ko to ga cewa bai dace ba sai kuma sai kawo dalilin cewa ya dace aiwa alaikum salam daga murya eh, don Allah da annabi eh eh annabi sallallahu alaihi wasallam yana da alfarma ƙwarai mhm. ku amma ma kuma hakan lafazin da ya fi dacewa shi ne saboda imaninmu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi dacewa a faɗi maimako a ce don alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam hmm? ba a tawassuli da alfarma hmm? sai dai a yi tawassuli da aiki da sunayen Allah subhanahu ta'ala da wani aikin alkhairin da za a yi ko kuma da waɗanda aka yi a can bayan inda aka hito eh abin da addini ke karantar da mu kenan an fahimta ko eh a lokacin da Ali ibn Abi Talib ko Umar ya kira Abbas na cewa zai roƙan musu ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ke roƙan musu ruwa an yi fari to annabi ya rasu ya ce to Abbas ammi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai roƙan musu ruwa da ya zo bai ce Allah ka mini ruwa don alfarma annabi ko alhali yana da alfarman yana raye ko bayan ya rasu zai alfarman nan amma da ya zo roƙon ruwa yadda musulunci ya tanada an fahimta ko da saboda haka ba a tawassuli eh, eh, eh bi اسقنا eh, بنا kunna nastasqi ni umar ya faɗi wannan ya bai abbas ɗin ba umar ya faɗi wannan kunna nastasqi bi nabiyyika eh, nan, da mun kasance muna neman ka shayarwa bi nabiyyika da annabinka fatusqiyana sai ka shayar da mu ko sai wal'an eh, ka bi na nabiyyika fasqina ko a da muna neman ka sharuwa ne da annabinka ka shar da mu to yau ga an mai annabinka da shi za mu nemi shayarwa saboda ka yi Allah ka shayar da mu to ce wanda ya kunna nisqiyaka bi nabiyina bi jahi nabiyina la bi du'a'i nabiyina hmm? bi du'a'i nabiyina saboda haka sai wasu suka laba cewa eh tun da ya ce eh, wal'an ko wal'yoman nuskika bi ammi nabiyina bi ammi nabiyina to yanzu ya Allah muna neman ka shayarwa da ammin annabinmu suka ce to da alfarma ammi annabi ke alhali haka nan ya faɗi wurin annabi ma bina biyina to saboda me ba a ce da alfarma ce ba shi nan wurin ammi annabi ne aka cewa da alfarma ce shi ma bi du'a ya ammi nabiyina yayin da addu'arsa yau za mu nemi shayarwa tun da da addu'a nan muka nema ko to yau bai nan ba yi addu'a to ga amminsa jininsa saboda haka yi addu'a Allah ka sha da mu yaje kuma ya roƙa da yaje kuma ya tsaya wurin roƙon ba cewa Allah ka sha da mu da alfarwa annabin ka addu'a yayin da annabi ke addu'a wurin roƙon ruwa sai kuma ka samu ruwa na'am kana sai ina jin murya ka da can alaikum salam eh mana so ba imani bane aiki ne wannan saboda haka ana tawassuli da son da kake wa annabi kai tawassuli da wannan son da kake wa annabi wurin neman bukata ko aiwa saboda haka wannan daidai ne hmm. eh mana ba tawassuli ne za ka yi da aikin da aikin ba da aikin mai shi ko saboda son da yake wa annabi ko eh <laughs> saboda haka wadda tawassuli ne kuma tawassuli ne wanda ya dace eh na'am wa alaikum assalam daga murya maimaita jam'i abin ya zama ruwan dare ne maimaita jam'i cikin masallaci guda mai ratibi sharaɗi ne zan masallacin na da mai ratibi kamar irin wannan masallaci yana da liman da aka naɗa na salawatul kama saɓanin eh, masallatayyan bisa hanya ana tafiya babu wani naɗaɗɗen liman sai dai dun matahiya ko taho ya yi sallah ya wuce don ba ko gari ba ne saɓani a ce gari ne inda ake sauka a ci abinci a yi sallah su suna da naɗaɗɗen limamin su an fahimta ko? tawo saboda haka abin da ya fi kyawo duk matafiya in suka zo in za su yi jam'i ɗinsu su yi sallar su waje idan ko da suka zo limami ratibi ya riga ya ga sallah ko kuma bai yi ba tukun to su yi sallah su wajen masallaci ko da masallacin bisa hanya ne amma na gari ne yana da limami ratibi na salawatul hamsu amma bisa hanya ne inda babu gari masallaci ne kawai ko zo ya sallah wuce to wannan jam'i ko nawa ana iya aita yi amma duk inda yake da limam mai ratibi da zarar ya riga ya jam'i to shi kenan ba a wani jam'i take kuma kan fahimta ko tsawon amma ya zama ruwan dare Ko wani lokaci yi a kai kuma an yi ta magana kuma da mai na ta cikin yin magana amma duk da haka sai a ga cewa ba a bari haka nan ba daidai ba ne eh wallahu a'lam dangane da shirin da muke zuwa dange na wa'azi ko kuma karatu ne da alamis da ke tafe kamata mu yi tahiya amma ya dace da ranar ashura a sanadiyar haka za mu yi magana da su mu ji ɗagewa za a yi zuwa wata alhamis ko ko bari za a yi hau wani wata kuma don alhamis ɗin ƙarshen wata muka ajiye wannan karatu alhamis ta ƙarshen kowane wata watan miladiyya to yau muna sha takwas ga wata da wani sati 25 ga wata ya kamata a ce a yi wannan tahiyar to ya kasance kuma yau uku ga watan muharram alamin da ke tahiyar goma ga watan muharram rana ashura kuma abu ne mai nauyi iya ce azumi a kwasa a tahi a dawo gida da wuya a dawo a buɗe baki gida to saboda haka akwai nauyi dai da masu tahiyan da waɗanda za a isko don akwai nauyi saboda haka sai mu yi magana da su mu ji alamis ɗin da za a yi wannan karatu. in ɗagewa za a yi zuwa alamis ta gaba ko kuma a'a bari za a yi hau wani wata kuma duk za a ji bayani insha Allah sun nemi a ji a musu karatu to kuma eh, alhamis an kasa musu a matsayin kowane wata alhamis din ƙarshen wata a ji a musu karatu guda bayan sallar la'asar kamar yadda muka yi karatu haka in yaso daga nan kuma sai wani watan kuma in yaso sai su ta haƙuri a lokacin da aka samu wanda zai iya je ta musu duk kowane sati ko kuma kullum kullum saboda haka sai an ji bayani insha Allah eh sai a je dange a sai a yi karatun can bukhari za a yi shi ce sai a je dange a sai a yi an ta kama in kuma ta kama an ka ta yi dangen ba ko an ɗage karatun nan ɗin ma ɗagewan za a yi saboda azumi ɗayewa hmm? <clears throat> sai a yi ashura amma ba ralin ashura wadda ɗan shi aka yi eh ehm, to wasu ba na kallon wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk